Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga mahimman kanan labaran. Gaban ambaliyar ruwa da ta janyo bacar kogin dubu be hukumomin yankin Difa sun yi kira da taimaka wanda kuma kungiyoyi da dama suka amsa kiran za ku ji karin bayani. An bankaɗo wani gungun da ke ribda ciki da magunguna a likita babba ta zandar za ku ji jawabin daraktan likitar a cikin labarin na kan wannan matsala a cikin mu na musamman zan mu kama ko wata mata da ta kirke da wani kamfani da shahara kan magungunan gargajiya to madala yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya hukumomin yankin difa sun sanar da wani kira na a taimaka dangane da ambaliyar ruwa ta jawo bacar kogin kuma dugu webe Ƙungiyoyi da dama ne suka amsa kira tare da gwamnati domin kawo taimako ga waɗannan al'ummomi da wannan matsala ta shafa. Mu saurari Sakatare Janar na ofishin magajin garin Difa Muhammadu Usaini a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Mun mika kira a game da ambaliya da take ta ƙoƙarin barazana ga birnin Difa da kewaye. Muna ta kokarin domin datse ruwa da ke kokarin shigowa birnin Difa. Kiraye-kirayenmu ya samu karbuwa inda wata ƙungiya Kwasina ta kawo mana agaji da buhu dubu biyu da motoci biyu da ta saka a hannunmu domin ta rika kawo ƙasa a tsawon kwanaki biyu. Wannan tallafi ne na kishin ƙasa da muke jinjinawa kuma kira ga sauran jama'a su yi kamar yadda wannan kungiya ta kusana ta yi muna buƙatar tallafin kowa a da ya kamata kowa ya kawo gudunmawarsa domin magance matsalar ambaliyar ruwa a nan birnin zuwa ranar sha uku ga watan satumban shekara ta 2024 taimako na cimaka ga mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a Nijar ya kai kusan ton dubu goma. a cewar hukumomin ƙasa bayan wata ganawa da Prime Minister Ali Lamin Zen ya jagoranta. Bisa iyalai 125. kusa dubu da goma sha biyu eh, na magidanta oh, suka samu wannan tallafi kimanin kashi 91 cikin 100.8 a jimilce ayyuka goma sha daya aka gudanar na bada taimakon cimaka a cikin aljihun gwamnati a cewar wannan sanarwa. Daraktan likitar eh, babba ta zandara eh, kanal Manjo Umaru Mamman umara Mamman a cikin wani taron manema labarai na ranar Asabar da ta gabata ya taɓo bankaɗo wani gungun mutane da ke da ciki da magungunan da aka keɓe domin likitar. Wasu ma'aikatan likitar eh, suna cikin wannan cin zarafi na ƙasa. da kuma za ɗaukar matakai kansu a cewar shugaban wannan likita a cikin rahoton Ali Keta. Kasancewar waɗannan wajen sayar da magunguna ba a girka su bisa ka'ida ba. Wannan dama ce nake son na ba da sakamakon wani bincike da muka yi bisa wani gungu biyu na masu kawo wa masu shagunan magungunan. Gungu na farko akwai cikin ma'aikata na asibitin waɗanda suke satar magungunan mu na asibiti suna sayarwa masu waɗannan shaguna. Gungu na biyu wasu daga cikin ma'aikatanmu suna shigowa da magunguna da masu shagunan suna sayarwa a cikin gida asibiti. Bisa wannan mun hukunta waɗanda aka kama a cikin wannan al'amari. Shugabannin masu wannan shaguna mun ba su lokaci domin su gusar da magungunan kuma mun ba su dama su ci gaba da sayar da waɗansu kayayyaki ban da magungunan asibiti. Ce dont ils ont envie en dehors, bien sûr, Bayan taron manema labarai na Darakta likita babba ta zandar kan wannan sauye-sauye da zai kawo al'ummomin zandar sun an ba da ra'ayoyin nasu kamar da za ku je a cikin rahoton zara bukar. Mun ga alamun ya yi aiki sosai bisa inganta euh, aiki a wannan asibiti ya kawo da yawan gyaran fuska wanda ake kula da marasa lafiya da kyau da kuma karɓar su da kyau. Gaskiya wannan mataki ya yi daidai da aka watsa a kafar gwamnati idan kuka lura da abin da ake ji a zanda na tura mara lafiya wajen masu sai da magunguna masu zaman kansu nan kuma ya ce akwai mutane da aka tura gaban kotu. gama an kama su hannu dubu muna jinjina masa akan kokarin da ya yi muna karfafa masa gwiwa ya yi fiye da haka saboda akwai sauran kalubale A ranar 11 ga watan Satumba da ta gabata kayayyaki da dama ne aka ba gidan gawa da kuma likitar eh, tera da wani mutum ya bada wannan bikin ba da kayayyakin an yi su gaban kwamitin da ke kula da harkokin wannan likita da kuma shugaban da'ira na ofishin magajin garin tera mai kula da wannan likita usaini hassan ya bayyana muhimmancin waɗannan kaya ba tare da gayin sunan mutumin da ya bada su ba a cikin rahoton musa bukari kanda Waɗannan kayayyaki sun kumshi tabarmi 30 da likafani 19, kwali hudu na safar hannu da kuma kwali uku na takunkumi, da abin saka shara biyu. Tallafin wannan kayan sun zo lokacin da ake bukata akwai mutanen da suke zowa daga ƙauye su kawo mara lafiya duka kuɗinsu sun ƙare wani lokaci ba sa iya tunkara waɗansu bukatoci na sayan tabarmi da likafani da sauransu kenan wannan tallafi zai kawo wa jama'a sauƙi waɗanda suke kula da tabarmin da likafanin ya kamata su rarraba wa jama'a da ba su da hali muna amfani da wannan dama mu yi kira ga sauran jama'a su zo su ba da jini saboda akwai waɗanda suke zuwa daga nesa da ba su da iyaye Mataki na uku na fara sai da cimaka a farashi mai rahusa da kuma rarrabawa kyauta ya soma a airu bayan an ci nasarar biyu na farko a cewar hukumomin. Mun kai yayi daraktan noma a cikin rahoton Abdullahi Amadu. E gwamnati wajiyar kulu a ga wani duka shekara tana yin irin wannan na rarraba abinci kyauta da kuma sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa. A ciki akwai abincin da gwamnati take rarrabawa talakawa kyauta ana ɗaukawa sai an kai bakin kofar gidan mutum a bashi. A wannan shekara a yankin mu na Ayaru mun samu ton 200 united da Ayaru. Wannan taimakon ya zo lokacin da jama'a suke bukata. wanda idan aka duba a cikin kasuwa ya sa farashin hatsi ya dan sauko kaɗan. Bayan wannan mun samu ton 150 na sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa wanda yanzu haka a cikin sa ne muke. a albarkacin cikon shekara guda da kafa kungiyar kasashen alliance na sahel ios a ranar 16 ga watan satumban shekara ta 2023 shugaban kasar mali kalan asimi gwaita shugaba na kawancen ios ya sanar a cikin jawabin nasa na fara nan da 'yan kwanaki masu zuwa da sabon fasfo na zamani wannan fasfo zai kasance wani kundi na tafiye-tafiye a cikin shiyar ios da kuma sauƙaƙa shige da fice na kayayyaki a ma duniya. Shugaban da'ira Arlit Muhammad Mamman Bello ya kira al'umma da su kula da su daina kakace wurare na wucewar ruwa domin kaucewa duk wasu ɓacin rai da ruwa za su jawo na sama. Haka kuma ya amfani da wannan dama domin kira ga al'umma da su rika biyan hakkin ƙasa Muhammad Mamman Bello shugaban da'irar Arlit a cikin rahoton mutari Abdullahi. kwanakin baya an yi inundation nan ga arlit akwai mutane da yawa da suka yi asara gidajensu abun nan wurare da yawa kamar hanyoyin ne ba a sake su ba akwai laka cikin su ko wadan su ma wurare gini ma aka yi cikin hanyoyi kenan wannan abubuwa duka su ne suke kawo irin wannan masala muna so vraiment ga kowa da kowa ya gera bakin gidan shi tunda wannan abu in ya zo ba mu san lokacin da yake zuwa mun ba hadari wannan shekara kowa ya gani a cikin Nijar da duniya yadda yake kenan in ba mu yi hanya ta ruwa ba zai mun banna na biyu abin da nake so in yi kira gare shi ba a yin zama na duniya sai ana ba da amana amana ta kasa ta ce le tax de varila wannan ya kamata chef de quartier kowa da kowa ya kawo gudunmuwar shi tunda wannan da ita ne muka iya murke kasan mu dayar murke region kin mu in babu waɗannan abubuwa abu diyawa komin ba ta iya shi da muna tamaka da society wannan da suke kawo so sai ta yau su da kansu ma suna ta kansu suna da matsalolin su da yawa kenan yau sai mun komo gare mu a ningimi rashin girmama shata hanyoyi na jan hankalin mazamna birnin a game da wannan mataki ne hukumar da'ira suka ɗauki matakai domin magance wannan matsala abdullahi shuku sakatare janar na ofishin magajin ganin ningimi a cikin rahoton abdullahi maina abin da mutane yanzu suke ta yi ya addabi duk garin shine masu cin layi mutane masu gini bisan layi kai malam kana da ka. sai ka zo lokacin da zaka fara gini suma sai ka shiga cikin hanya mun ta gaya ma al'umma da cewa wannan abun bai hanyar doka ba kuma doka ta yi tir al'umman kasa sun yi tir addini ma ta yi tir saboda shi muke ja kunna al'umma da cewa a rana ta yau duk wanda ya kuskure ya je ya ci layi ko santimeta guda ne ya shiga cikin layi da mai wurin da masu kin da ya yi gini duka sai sun hadda fushin doka mutane su sare mu da kyau in ka shiga layi ka zalunci al'umma ka zalunci kasa kenan wannan mu bambar a dokanci abin nan ta zamna yadda take ta yanzu an gigin bar ta daga yau kenan mutane su sa kai da cewa daga yau duk wanda ya ci layi sai ya hadda fushin doka kuma ta kirki ma zai hadu kenan malam bahaushe ya ce in kunne ya ji gangan jiki ya yi tsira hedikwatar sojojin kasar mali sun sanar cewa yau tun da safe wasu gungun mutane dauke da makamai sun yi rinkurin shiga makarantar oh, jami'an jandarma da ke falaji matsalar dai an daidaita ta kuma a cewar o oh, headquarter uh, rundunar sojojin kasar mali ana ci gaba da aikin kakaba a yankin dangane da haka ake kira ga alumi da su kiyaye shiga wannan yanki domin a samu lafiya a cewar headquarter rundunar sojojin kasar mali sun aika gode su zuwa ga jami'an tsaro da suka tashi domin magance wannan matsara To yanzu sai rahotonmu na musamman Hindatu Mamman Gambo wato wata ciwo da ta gadi aikin maganin gargajiya daga ma'aifinta da kakanninta kuma tana sarrafa magungunan gargajiya tare da itatuwa ta wannan hanya ce take samun biyan bukatunta kuma ta fara wannan aiki tun tana karama hawa usman ta ganta kuma ta hiranta ta da ita ga abin da take cewa to shi wannan sarfe sarfe maguna daga itatuwa kamar tukaka ne aka yi kika cikin shi to lalle ni gado ne ne eh, kakana ne yake cikin itacen nan ni kuma ya rike ni eh, daga nan ne na samu isilin itace da yawa eh, gindin magani diya daga wurin shi na same su saboda tare muke da shi shi ya rike ni kuma yana cikin aikin yana gwada mini tun ina yarinya yanda za a yi da magani da icce kaza wata mu ta yi daji ya gwada mini yadda ake cire icce mu zo mu gyara tare haka haka dai hal na rike abu da yawa Ci aiki na itace lokacin damana wani lokaci wani bi zuwa kaka ake zuwa neman itace kuma a cikin daji ake neman itatuwa ko kina iya gaya mana irin matsalolin da ke fuskanta wurin halhada itatuwan nan e da da wa da kaina nake shiga daji e lokacin da daji bai yi ba nisa da kaina nake shiga daji da in je in cicciro ganyayyakin da nake so ni da kaina to yanzu da daji nisa dole itace sai na aika haccen ƙauyuka inda na san an san iccen da nake so kuma in an kawo shi sai na diba in ga har shi ne iccen da nake so ko ba shi bane tunda har ka ice tana son kwantaccen hankali kar ka ɗauki wani ice ka gama da wani kenan a haka ne nake taya da abubuwa na wuri wuri nake aika ƙauyuka ƙauyuka inda na ana samun wannan itti sai in aika a kamun shi iccen da kirikiri in gan shi ba wai an mun garin shi ba eh, in ya so ni kuma sai in sarrafa shi haka nan ne muke cikin sarrafe-sarrafen itacen da kike yi wani irin tasiri ne suke da kama wani irin magunguna nake sarrafa muna ba da maganin ciwon tension diabetes rheumatism emasi akwai na kist akwai na fibrom akwai na eh, stoma akwai na eh, sinizit muna da magani da yawa iri-iri muna da kayan mata muna da yashina na maza kala-kala kuma duka itace ne muke sarrafawa ta wannan itatuwan da ke sarrafawa ina kike zuwa kina sai da su da sosai ma nan dai ina sai da kayana kuma akwai wanda in suka ji daɗin kayan ko da sun wuta sai su bugo mini su ce suna son kaya iri kaza da suka saya wanda yake da kyau kuma ina aika musu wuri-wuri eh. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu a huta lafiya.